ko da an yi ma'aza zai balle maka ne kira a kyala ya su kawo tashi kabiru yau wa yarinya lafiya da ba gajiya Don lalata kuma muna tafiya sai ka shiga cikin gona haka baba lafiya me kake a nan gurin baba muna tafiya da ɗana ne kabiru kuma sai rafi ya shiga cikin nan wani Yarinya daga ina Tullan gyaɗa nake ba A nan mun karkara kike? A nan ne. Da gidan wasu kike? Sula Abubakar. Oh! oh. Amini na <laughs> ya kare yana rancen ma kuɗi a wajena. Kwarai kuwa. Ai ya je da muna kasuwanci tare da da komai. Nawa nawa ne gyaɗar? Naira goma goma ne ba. A ka gwangwani biyu ka gwangwani biyu. Abun. Yau to kin ga yaron na nan kabiru. Around the rage na gaba. Don na cikin ji suke aiki. Babu dole mu tafi. Me yasa kake yin wannan shashanci ne muna tafiya da kai ka kebe ka tafiyar Ato, haka ne kai yarinya mai hankali da wannan har da abu gaba da yawa ya ba ko da kayan jari ke dan masu yin abin nan nace ne eh, kwarai kwa Na nace ma ai ma mutumin na mai da 150 nan ce hanyar sa nan ina ina da daga miki ni ma Allah ya hore mun wadata eh kwarai ina da halin siyan motoci kawai dai ba ni da sha'awar daina siyan mamu da labarai ko shi ne don amma da gode ne ni ba kwarai ko akwai wadata kwarai ko to to yarinya to to ayyaraye ayyaraye ayyaraye jamila masoyata